Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lal da kuma niyya muryar Arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum ku da asubahin ranar Alhamis 20 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. a jiya laraba amurka ta tabbatar wa kawai ta cewa rukunin rundunar mayakan ruwa na uss carl vinson ya nufi arewacin yankin pacific don hana koriya ta arewaci gaba da shirinta da makaman nukiliya a yau alhamis ne kuma ake sa ran sakataren harkokin wajen amurka na tsaron amurka jim mattis zai kai ziyara a ƙasar misira sannan shugaba donald trump ya umarci majalisar tsaron kasar amurka ya yi dubi a kan yarjejeniyar kasa da kasa na shirin makaman nukiliyar iran da aka kulla to kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa daga cikin abubuwan ban mamaki da takaici da ke faruwa a sansanonin 'yan gudun hijira har da wannan saboda tsabar yunwa da suke ciki so har jami'an da aka ɗora su dinga lura da abun suna ƙiban wasu daga cikin 'yan matan da suke cikin wannan waje din suna amfani da su kafin su ba su abinci suke. inda zargi ne da ba zan faɗa maka ba tunda na sai kai dan jarida ne yaɗawa za ka a duniya za a kuma ji cewa bangaren dakataccen sakataren gwamnatin najeriya babacir ya yi maraba da dakatar da shi din mu kanmu mu yi maraba da wannan dalili lokacin da za mu tashi bankaɗowa za mu bankaɗo na kowane za a kuma ji makomar naira yayin da gwamnatin najeriya ke ta faɗi tashin farfaɗo da darajar ta kamar kowace ranar alhamis grace alheri abdu na tafa da shirin domin iyali amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a a jiya laraba ne amurka ta tabbatar wa kawayenta cewa rukunin rundunar mayakan ruwa na uss carl ya nufi yankin arewacin pacific don hana kuriya ta arewa ci gaba da shirinta na makaman nukuliya amma wannan na zuwa ne bayan wasu 'yan kwanaki bayan da wasu bayanai ke nuna cewar jirgin ruwa mai jirgi mai daukan jiragen yaƙi da wasu jiragen ruwa sun kama hanyar su zuwa yankin ranar 11 ga watan afrilu da muke ciki ne shugaba trump ya ce za mu aika da amada wato babban jirgin yaƙi na amurka kwanaki uku kenan bayan da jirgin ruwa wato jiragen suka bar kasar singapore kwamandan sojin amurka a yankin pacific admiral harry harris ya faɗa a ranar 9 ga watan afrilu cewar ya ba da umarni ga rukunin mayakan ruwan da su nufi arewa bayan sun bar singapore kuma wannan na nuna ba za a ci gaba da tsarin farko na zuwa gabar australia ba a jiya laraba dai japan amurka sun yi ta kokarin fayyace labarai masu cin karo da juna akan inda rundunar mayakan ruwan suke kakakin fadar white house shane spicer ya tabbatar da maganar shugaba trump cewar sun tura jiragen yaƙi ya ce wannan ita ce gaskiyar magana kuma hakan ne ke faruwa a yau alhamis ne sakataren tsaron amurka jim mattis zai kai ziyara a ƙasar masar a ci gaba da tabbatar da kyakkyawar dangantaka tsakanin washington da al'ahira a farkon kwanaki 100 na gwamnatin trump kan mulki ana sa ran mattis zai gana da ministan tsaron misira sadiq sohi da shugaban ma'aikatar wato ma'aikatar tsaron ƙasar laftana janar mahmud hagazi da kuma shugaba abdul fatah al-sisi wanda ya ziyarci fadar white house a farkon wannan wata wanda shi ne ma shugaban misir na farko da ya yi wannan ziyara tun bayan da shugaba barack obama ya karbi bakuncin husni mubarak a shekara ta da tara burin siyasa da ya yi sanadin hamɓar da husni mubarak daga kan mulki da kuma kwashe shekaru ana hargitsi shine ya kawo tsohon shugaban soji janar alsisi bisa mulki wani mai fashin baki kan gabas ta tsakiya james galvin kuma shehin malami a jami'ar california a birnin los angeles ya faɗa muryar amurka cewa galibin wato tsare-tsaren gwamnatin trump na nuna adawa da shugaba obama Ana wato ana sa ran Mr. Mattis zai wa Misra wadda take fama da kalubalolin siyasa da na kuɗi da na tsaro ƙwarin gwiwa don ta yi tsayin daka a wurin yaƙi da ta'addanci wanda ke zama barazana ga yankin larabawa kamar yadda ya bayyana a wani hari da mayakan isis suka kai inda suka hallaka mutane a wasu majami'u. waɗannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya umarci majalisar tsaron kasar ta amurka ta yi dubi akan yarjejeniyar kasa da kasa ta shirin makaman nukiliyar iran da aka kulla. shugaba trump ya kuma umarci majalisar tsaron kasar da ta yi dubi a kan janye takunkumin da aka sawa iran ko yana da muhimmanci ga tsaron amurka sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce gwamnatin trump tana gudanar da wani nazari a kan shirin iran ta yadda zai shafi tsare-tsaren gwamnatin kasar ya ce wannan nazari da gwamnatin trump ke yi zai magance irin barazana da iran ke yi kuma ya kara da cewa akwai barazana masu yawa tilerson ya ce gudunmuwa da iran ke baiwa gwamnatin shugaba bashar al-assad na syria da kuma irin daɗaɗɗen rashin jituwa tsakanin iran ɗin da isra'ila ya kuma ce iran ita ce ƙasa da ta yi fice wurin take haƙƙin bil'adama a faɗin duniya a kan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa a kan shirin nukiliyan iran kuwa tilerson ya ce shirin bai cimma manufar dakatar da shirin makaman nukiliya a can ƙasar ta iran ba dubban 'yan venezuela sun bazu a kan birnin caracas jiya laraba al'amarin da ya hada masu adawa da juna a wata zanga-zangar masu goyon baya da marasa goyon bayan shugaban kasar nicolas maduro da manufofinsa na 'yan gurguzu jami'an tsaro sun harba barkonon tsohuwa don tarwatsa masu zanga-zanga a bangaren yammacin babban birnin kasar haka kuma an harbi wani matashi a kai kusa da masu zanga-zangar na kin jinin gwamnati wanda ya mutu lokacin da ake masa tiyata kamfanin dalancin labarai na associated press ya ruwaito cewa ofishin babban lauya yana binciken lamarin wanda ya kai ga harbe carlos morenos inda wani labari ke cewa sojojin gwamnati ne suka wannan harabin wanda ya taɓa matashin kana akwai wani mutum kuma wanda shi kuma aka kai masa hari a lokacin da yake tafiya zuwa gida bayan da ya dawo daga kallon kwallo mutuwarsa ce ta kawo jimlar mutanen da suka mutu shida a kwanaki uku da aka yi ana zanga-zanga da wadda ta mamaye kasar wani martani jami'an gwamnatin amurka sun bayyana damuwarsu kan yadda gwamnatin venezuela take take haƙƙin ɗan adam labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc tobarmu mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda wasu ƙwararru masu nasaba da kwamitin dan juma na farfaɗo da yankin arewa gabashin Najeriya wanda 'yan boko haram suka daidaita. suka ce bayan matakin soji akwai kuma wasu dabaru da na wato na takaita masifar boko haram nasirar adamu ilkaya gare ka Masana sun bada misalin yadda al'ummar biyu a kudancin Borno suka dakile neman kutsuwar 'yan Boko Haram da yadda mutanen Azare suka yi kukan kura suka tinkari 'yan ta'adda suka kuma samu galaba. Farfesa Jibo Ibrahim na daga masana da ke tsara manufofi a kwamitin. Mutanen Boko Haram da aka tarwatsar da su suka ga abubuwan da suke da su kori sojoji su anshe ƙasa su zauna suna mulki ba zai yiwu ba. Shine suka fara yakin sarika noke. Irin wannan yaƙin. yanayin gidaje suna da nisa da juna to mutane biyu uku sai su ringa bi gida-gida suna kashe kowa. Mataimakin shugaban kwamitin Alhaji Tijjani Tumsa ya nuna damuwa ga yadda talauci ke addabar arewa maso gabas. Wannan yankin yana kunshe da faɗin ƙasa kimanin kashi ashirin a cikin ɗari. na najeriya gaba daya so kaga tabbas idan babu arewa maso gabar to najeriya ma kanta tana rawa masani dr sani yakubu gombe na fatar kwamitin ya auka aiki bayan tara bayanai a baya na samu dama da wata hukuma da ake kira fao united nations suka tura na je na zauna na sati uku tare da yan gudun hijira din irin abubuwan da muka gani a wajen gaskiya kare ba zai ci ba ɗaya daga cikin eriyan da na yi a bincike a kai ko aiki a kai lokacin da na je shine korafe korafe da ake ta yi na cewa hukumomi suna ba da abinci sa'annan kuma ana biyan su da gaba da ta shafi harkar zina nam. nam. eh ka ji ni da kyau wannan shi na faɗa ɗaya daga cikin bincike ko aikin da na je na lura da shi shine inda ake canza jima'i da abinci wanda aka yi ta ihu a kansa ana kiransa sex for food a ina wannan abubuwa suke faruwa yakan faru ne a cikin camp camp saboda tsabar yunwa da suke ciki so har jami'an da aka ɗora su dinga lura da abun suna iban wasu daga cikin 'yan matan da suke cikin wannan waje din suna amfani da su kafin su ba su abinci suke. wannan dr sani bai zama wani babban zargi da sai kai an kawo wasu shaidu ba watakila. Inda zargi ne da ba zan faɗa maka ba tun da na sai kai ɗan jarida ne yaɗawa za ka yi a duniya. Wannan abu ya faru a idanuna na kama fiye da mutum biyu direct kai na ɗau abincin ma na biyo wata da hannuna sai ta ƙi tafiya ta tsaya tana kallo daga ƙarshe kawarta da ta zo ita ma ta karɓi abincin a hannuna sai tana cewa wai wannan bako ne. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yara na buƙatar taimakon gaggawa na abinci a yankin da rashin samun taimakon ka iya barazana ga rayukan kimanin yara dubu ɗari hudu. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja. Najeriya. To a gaida Nasiru, har yanzu dai muna Abuja inda bayan dakatar da sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Mr. Babacir Lawan wanda ke fuskantar binciken zargin almundahana. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya nemi jin ta bakin Ibrahim Garbawala, shugaban wata ƙungiyar raji mai kare Babacir ɗin, wanda ya ce. akwai zargin cewa ya ba wa kamfanoninsa ne kwangila ta wannan miliyan ɗari biyu da saba'in da wani abu mun je mun tabbatar ba haka ba ne shi kansa kar ka manta da matsayi da ita gwamnatin tarayya ta ɗauka a baya wadda ta ba wa iko wacce wato shi shugaban ƙasa ya ba wa wato attorney general cewa ya je ya yi bincike a lokacin ya yi bincike ya zo da bayanai ya ce babu wani abu bisa zargin da ake yi don haka su in ka kula akwai siyasa da take tafiya menene siyasa da take tafiya mu mun gane cewa su kansu bangaren National Assembly akwai zargi da ake akwai irin abubuwa da suka gudana kwanakin nan wadda badakala da aka tono ta bangaren a'a shi shugaban majalisar da ta wato Bukola Saraki a an ka koma ga kansu kansu mataimakansa an ka koma bangaren su Yakubu Spika Yakubu Dogara su ma akwai zargi da dama a kansu amma an kasa yin gaba an kasa baya kasa me yasa saboda su sun ce bangaren zartaswa sun wanke babu cin lawa dan haka siyasar ita ce gara a san yadda za a yi to ya Allah shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zo da wata hikima mu zuba wa ido wannan hikima da ya zo da shi mu gani mu kanmu mu yi maraba da wannan dalili lokacin da za mu tashi bankaɗowa za mu bankaɗo na kowa ne ba maganar cewa a'a wai ana zargin malam Hassan ne a'a aka kuma hana malam Husaini na nan yana zaune shiru ba a'a da Hassan da Husaini duk a bankado su wannan shine matsayin ma yanzu ana turka turka sabo saboda kuɗi. Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. To Allah shi kyauta kuma gaida Hassan. Daga Abuja kuma bari mu kaɗa iko inda yayin da gwamnatin Najeriya ke ta kai koman farfaɗo da darajar Naira. Wasu masu wato ruwa da tsaki ke tsokaci kan inda aka kwana. Babin gidan jibirin gare ka. to sai dai kuma duk da wannan ƙari na miliyoyin dalolin ƙasar amurka da babban bankin najeriya ke bayarwa ga bankunan 'yan kasuwa da kuma masu hada-hada kudaden ƙasashen ketare duk mako har yanzu farashin kuɗin ƙasar ta amurka na ci gaba da hawa ne akan takardar kuɗin naira ko da yake dai a can baya an samu karyewar takardar kuɗin na dala daga kusan naira ɗari biyar da ake musayarsa a farkon wannan shekara to ko muke harfar da wannan kwangaba kwan baya tambayar kenan kenan da na alhaji bello datti wani masanin tattalin arziki da hada-hadan kudaden kasashen ketare da ke nan lagos wani ya sa farayin dala yake sama yake kasa saboda yanayin masu karban kayan masu neman kayan yau inda sai ga wani ya zo da kuɗi da yawa yana neman dala can kamfanin yana nema can individuals nema saboda haka idan ya yawaita neman sai ga dole farayin ya yi sama kuma da zarar an ce ba neman ta sai ga farayi ya koma yin yanayin kasa shi ne dalili kuma sannan yanzu abin da yasa dole ma farashi yayi kasa saboda central bank ta ba da dubu ashirin a yau to idan za ta shiga da dubu ashirin ashirin ko ta kara shi zama arba'in har zuwa hamsin to tabbas dala za ta dawo kamar ɗari uku tun zuwa da to sai dai kuma a cewar babban bankin ta najeriya ta dauki wannan mataki na kara yawan dalolin ƙasar amurka da take bayarwa ne a duk mako musamman ga masu fita zuwa ƙasashen ƙetare da rajistan makarantu da kuma lafiya da kuma wasu kayayyakin kasuwanci da ba haramta shigo da kayayyakin nasu cikin gida najeriya ba to sai dai kuma duk da wannan mataki da bankin ke ɗauka masu masana'antu a najeriya suna ganin har yanzu dai da sauran na a kaba kamar yadda shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar masu masana'antun sarrafa kayayyakin gona na Najeriya Chief Eric Omofia ya shaida mani. Mun sun ce suna bada ban taba gani ba wanda suka ce su bada dubu dara dubu dari da talatin da daya har yanzu ban gani ba yana ganin su. Gaskiya biya kudin dara ba su baka ba ba su ba su interest cikin eh, dara naka ba. Gaskiya taimakon da muna so ba wai dara kawai saboda mun riga mun kace kudin mai yawa ana biya maka ce ana biya eh, interest na banki ba mu da hin yanzu ko a ah, naira ma dora irin mu irin Najeriya a waje dai kuma fatan gwamnatin ta Najeriya shine na ƙara yawan kuɗaɗen da take samu daga cinikin man fetur wanda ya karye a kasuwan duniya babangeji primary Amurka daga Lagos To a gaida baban gida, to kafin mu ci gaba ga wannan wato so mun tabin Wannan ya kara nuna mana cewa shi dattijo shugaban ƙasa Allah shi kara mashi lafiya dattijo ne kuma adilin mutum ne shi yasa bai dubi wayannan cewa na jikinsu ba ne ya ce a dakatar da su kuma ya naɗa kwamiti cewa a binciki maganan shin haka yake idan zargin ya tabbata a kansu to babu laifi yadda ake wa kowa hukunci na cin hanci sai a yi musu to sai a biyo mu a shirin mu na hantsi a ji wato cikakken wannan rahoton yanzu kuma bari mu koma gefe guda grace alheri abdu ta gabatar mana da shiri na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai kara a gaya musu a jakunan su su gyara ba kaga ba lallai ne su rike mu ba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fatar iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya muka jingina karshen bayanan wata mai kula da lamura a garin Bauchi, Hajiya Zainab E Garba, wadda ta yi tattaki zuwa ofishin wakilin a jihar Abdulwahab Muhammad inda ta yi hannunka mai sanda tare da yin kira da aitaka tsantsan domin kada allura ta jawo garma dangane da matakin da mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu yake neman ɗauka da nufin ganin an kyautatawa mata a zaman aure. Abin da ya jawo mata suka kago wata karin magana da ke cewa Kaji ɗan albarka mata talaka ta ji murya mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi. To ga ƙarshen bayanin Hajiya Zainab. Daidaito in ya saba wa yadda musulunci ya ce ba zai daidaito ba. Babu yadda za ka haɗa mai ƙarfi da marar ƙarfi ka su zama daidai bayan Allah ya riga ya raba. shi da kansa alkur'ani yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah yace maza su suka fi mata karfi imma na iko imma na ƙarfin jiki don haka Allah ya ɗora musu ɗawainiyar kawowa da kula da gida da sauransu saboda irin ƙarfin da suke da shi mun da yake maka horo ka ce za ka rama horon horon ba zai zama ɗaya ba wallahi malam abdulwahab idan ba mu rama ba kuwa za mu rame yanzu misali akwai hoto da yake yawo akan fuskokin wayoyin mutane wanda ni ina da shi zan kuma tura maka ka gani wadda wata mace ta yi amfani da wannan kalma mijin ta mare ta ta rama ya buge ta ya ɓata mata fuska ido ɗaya ya kumbura ko ya mutu ko dai zai yi amfani zai ɗauki lokaci ya zama gyara kuma ya bi ta da saki uku auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai kara a gaya musu a jakunan su su gyara ba kaga ba lallai ne su rike mu ba dangane da matar da za ta yi abin da miji zai buge ta kamar yadda na gaya maka cewa babu wanda ya isa ya amsa dalilin da ya sa wani namijin yake dukan matarsa haka ita ma mace different individuals din nan yana nan akwai kai fa za ka haifi ɗa a cikinka ɗanka ne kana son sa kana jin daɗin sa amma ya maka laifin da ka buge shi kai fa ka haifi abin ka duba tausayi irin na uwa akan 'ya'ya amma a 'ya'yan akwai wanda zai mata laifin da za ta buge shi ba kuma don tana kinsa ba haka ne to akwai halitta ba dan. Allah ya san halittun daban-daban ba ne ma watakila da bai yi gidan wuta da aljanna ba me yasa ya yi gida biyu saboda akwai wanda zai ji magana ya yi biyayyar da za ta kai shi aljanna akwai wanda Allah ne ya halicce shi ya bujire wa Allah ma kai dan adam ka isa shirya shi akwai batu na biyu kuma wanda ke ke batu akan rashin samun abun hannu wanda yake zai kai ga mutum hana shi aure gaskiya alhamdulillahi shi ma wannan bayani na ji shi kamar yadda mai martaba ya bukaci a yi haka ba don komi ba sai don nema mana mu mata mafita saboda ganin halin da muke ciki to amma shi ma akwai waiwayi ba don komi ba saboda in har babu za ta hana mutum ya yi aure kuma fa sani babun nan ba zai hana shi zina ba kaga bai zama gyara ba duk wahalar da ya mace za ta sha a gidan aure ba ma cire mata tsammanin samun lada akan haka saboda haka wahalan gidan aure ya fi jin daɗi a gantali ba don komai ba saboda allah maɗaukacin sarki da kansa ya buƙaci a yi auren nan kamar yadda ya zo a cikin suratun nahali aya ta talatin da biyu suratun nur kai aya ta talatin da biyu allah maɗaukacin sarki yake cewa wa anki hul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa ima'ikum kuma ku aurar da gorayen cikinku daga cikin muminai bayi ‘ya'ya da kuma bayi ‘ya'ya da kuma bayi zawarawa ko ‘yan mata ko samari ko zawarawa maza Allah ya ce ku yi aure iya kunu fukara in kuna ganin don ba su da komai ne yughnihimullahu min fadalihi Allah zai wadata su daga falalarsa kaga kenan babu baya hana aure tunda Allah ya ce in an ga dan ba su da shi ne ma Allah yana iya wadata su da mashi'arsa da falalarsa kana iya zama baka da komai ka nemi kuɗin auren da ƙin roƙa a nan roƙa a can a yi auren sai matar ta zamo ita ce mahaɗin arzikinka da ta shigo kuma sai Allah ya yi buɗi ka sami abin da baka taɓa zato ba ko kuma a 'ya'yan da Allah zai azurta ka da shi a matan a matar taka sai a wayi gari ɗan ya zama shi yake rike da Najeriya ai mun yi shugaban ƙasan da yake cewa saboda tsananin talaucin gidansu yana zuwa makaranta ma ba takalmi kuma aka wayi gari shi ya rike Najeriya wannan ai ba bakon al'amari ba ne saboda haka maganar rashin dukiya ko samu ko wadata ya hana mazaje su auri mata wannan gaskiya akwai waiwaye adon tafiya a ciki ba don komai ba malam abdul wahab wani yana da dukiyar baya kashe wa gidan shi wani hukunci za ka tsara a kansa yana da shi amma da abincin gidansa iya na cikin mutan gidan ake yi ko bako ya zo kai ko uwar matarsa ce ba za ta samu ragowar abinci ba kuma yana da shi shi wani hukunci aka tanada masa musulunci ya tanadi wasu ka'idoji ga mutum idan har zai yi aure tun da yake akwai maganin ciyarwa tufatarwa ilmantarwa da dai sauran wa'annan abubuwan da suka rataya a kan magidanci amma sai ka ga mutum abin da zai ci kamo nan kamo can da girma ko za a ci abinci na rana ba a mace na karyawan safe ba kenan da gama an kwana haka to ba gani shine ake ganin idan mutum bai da hali alhamdulillah malam abdulwahab kamun susa a inda yake mun kaikai idan dai mutum ba shi din yake da shi ya hana da gangan ba layuka ya dora abin da ya fi ƙarfinta sai daidai da ita ka sani aure kaddara ce matar mutum kabarinsa in ji hausawa wani baya auren matar wani yadda wani baya haihuwan ɗan wani maganan babu kuma ba kan mu farau ba manzon rama sallallahu ta'ala wa alaihi wa sallam da kansa yakan shiga gidansa ya tabbata a hadisi yakan shiga gidansa ya bi daki daki na matansa neman abin da zai kai bakinsa ya rasa ya ce shikenan na wuce da azumi kuma mata yake da shi baya ga haka ya tabbata a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wani bawan Allah ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi na fada cikin bala'i na taki matata da rana a watan ramadana manzo rama sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka je ka yanta baiwa ya ce ba ni da ita ka je ka yi azumi sittin ya ce ba zan iya ba ka je ka ciyar da miskinai sittin ya ce ba ni da shi ba ni da abin da zan ciyar da miskinai sittin manzon rama sallallahu alaihi wasallam yasa aka kawo masa dabino zai ciyar ya baya wannan mutumin akan a ciyar a madadinsa a matsayin kafararsa aka nemi za a ba da shi sadaka ya ce ya rasulullah a duk birnin madina ba wanda ya kai ni talauci saboda haka ni za a baiwa in je in ci da iyalaina annabi rama sallallahu alaihi wasallam yayi dariya ya ce masa dauki ka je ka ci da su bai ce masa me yasa da ka san baka da wadata kai aure ba ɗaya kenan misali na biyu shine ya tabbata a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutumin habasha wanda suffarsa ta gwada na farko gajere ne na biyu yana da pimples duk inda ya nemi aure a birnin madina ba a amincewa da shi har ya kai wa manzon rama sallallahu alaihi wasallam ya tura shi gidan wani bawan allah da yarsa ta taso ake garza a kanta ya ce ka je ka ce wa oh, mai gidan ina nema masa auren yar ina nema maka auren yarsa ya je ya faɗa da yarinyar ta amince za ta aure shi a majalisin manzo sallallahu alaihi wasallam aka tara masa sadaki annabi bai ce masa me yasa baka da sadaki kai aure ka kake neman aure ba bi kenan sannan ya tabbata cewa a cikin uh, sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam akwai mutumin da saboda baya da sadaki aka ce ya karanta wani abu na qur'ani ya zamo sa ga macen da zai aura annabi rama bai ce tunda baya da wadata a bar auren ba da haka ba mafita bane rashin rashin wadata a ce kar a auri mu abdul abdulwahab matan nan kullun yawa muke yaƙi na kashewa mota na kashewa da an yi hatsari a hanya maza ne mafi yawa saboda su ke fita fatauci ana barin mu da 'ya'ya akwai masu ra'ayi mabambanta wanda baya da ra'ayin auren mace biyu wanda yake da ra'ayin an ce in baya da abin hannu kar yayi ni dai na yi imani da Allah iyayenmu duk lokacin da za a kai mu gidajen mazaje ce mana ake mu je mu yi hakuri da akwai da babu mazajen mu shine mafita a gare mu Nan kuma za mu sallama da Hajiya Zainab E Garba mai kula da lamura a jihar Bauchi, sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hajiya Zainab da kuma wakilin namu Abdulwahab Muhammad da ya mana hira da ita, sai kuma Salaman Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa alai tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi su muke ashe mu maza. To madalla gaishe ki yanzu kuma ga baba ya kuma keri da labarai amma fa a takaice. ministan harkokin wajen china ya ce 'yan sandan ƙasa da ƙasa sun fara farautar wani hamshakin attajiri kuma mai sukan lamirin jam'iyyar kwaminisanci a jiya laraba wadda ake kiransa go wanyin wanda sai dai ba yi ƙarin bayani a kan laifuka da ya aikata ba kakakin ma'aikatan harkokin wajen na china da ake kira lunkan ya faɗa wa manema labarai cewar su fa abin suka sani shi ne 'yan sandan ƙasa da ƙasa suna cigiyar shi wannan mai laifi da ake kiran shi gomin go ya shi ne yake wasu zargi na rashawa akan wasu manya ko kuma jigajigai gidan na jam'iyyar kwaminisanci mai mulkin kasar china kuma ya ki bayyana wannan abu ga jama'a tsawon shekaru uku a wani sakon twitter go ya yi watsi da wani zargin da ake cewa ya aikata laifi daga china kuma ya kira ga cigiyar da ake masa ko a matsayin wato wani kisar kai ne ga jama'ai da suke kokarin aikata miyagun aiki na rashawa ya ce wannan zai kai ko kuma zai kara bashi kwarin gwiwa ne wurin yaƙi da waɗannan miyagun mutane har ƙarshen rayuwarsa ya kara da cewa yanzu fa take a jiya laraba amurka ta tabbatar wa ƙawayenta cewar rukunin rundunar mayakan ruwa na uss carl vincent ya nufi arewacin yankin pacific don hana koriya ta arewa ci gaba da shirinta na makaman nukiliya amma wannan na zuwa ne bayan wasu 'yan kwanaki da wato bayanai da ke nunin cewa jirgi mai daukar jiragen yaki da wasu jiragen ruwa sun kama hanyar su zuwa yankin na pacific a yau alhamis ne ake sa ran sakataren tsaron amurka jim mattis zai kai ziyara a ƙasar misira a ci gaba da tabbatar da kyakkyawar dangantaka tsakanin washington da alkahira To jama'a da takaitattun labaran mu kawo karshen shirmu na wannan lokacin sai kuma can da hantsi mu sake shigowa. Yanzu a madadin babai kuma makeri wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Salaman Abu da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato Jimmy Cook ni ku Ibrahim ka almasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.